yau talata ashirin da ɗaya ga watan sha'aban hijira annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam na da shekara dubu ɗaya da ɗari hudu da goma sha bakwai wanda ya daidai da talatin ga watan disamba 1996 to za mu ɗauko daga wannan gaba da ta ce wa qalat to wancan hadisi na ainihin wato ita aisha yana bayyana mana kamar yadda ashekul albani ya kafa hujja da shi cewa ya halatta ashe mace da mijinta ta yi itikafi ko tun daga shi an ce annabi ya yi itikafi da wata daga cikin matan shi ummu to a wannan wuri kuma sai aisha har wa yau tace shine yace wa qalat aidan har wa yau aisha tace kana annabiyyu sallallahu alaihi wa sallama ya'takifu al-ashr al-awakhir annabi muhammad sallallahu alaihi wa sallama ya kasance yana itikafin goman karshe min ramadana na watan ramadan hatta tawaffahu allah har sai da Allah maɗaukakin sarki ya ɗauki ran shi annabi yana itikafi na goma karshen watan ramadan to kaga yanzu sai ka duba itikafi dama ai mun karanto hukuncin shi aka ce menene sunna ne ko ba wajibi bane ba farilla bane ya kamata dukkan wanda ke sauraron mu anan kai tsaye ko ta hanyar kasar ya fahimta kar ka ce zaka bar iyalinka da yunwa da rashin abinci da rashin sukuni ka ce zaka tafi itikafi abin da yake wajibi a kanka shine ka gabatar da sauke nauyin da Allah ya ɗora maka na iyalanka sannan abin da ya ragu in ka samu hali ka tafi kai itikafi amma ka bar iyalinka da yunwa da wahala ka ce za ka tafi itikafi to ka kaddamar da sunna kenan akan farilla ka faɗa kuskure Allah ya shiryar da mu to shine Aisha ta ce har annabi ya rasu goman ƙarshe in ta zo ta Ramadana sai ya yi itikafi thumma atakafa azwajuhu min ba'dihi Sa'an nan bayan annabi ya rasu kuma sai matan shi suka dawo suna yin itikafi mahallin shahid kenan na ashekul albani akan cewa ashe mace za ta iya yin itikafi ita kadai ko tunda bayan annabi sallallahu alaihi wasallama ga matan shi sun dawo suna ainihin yin itikafi wannan hadisi bukhari da muslim da wasu malamai suka ainihin fitar da shi qultu ni muhammad nasiruddin albani albani mai littafi ne yanzu yake magana yace wa fihi dalilun ala jawazi itikafin nisa'i aidan wannan dalili ne akan cewa ya halatta ashe mata su yi itikafi to sai malam ya ce wala shakka anna zalika muqayyadun bi izni awliya'ihinna bi zalika amma babu shakka itikafin mace ba zai zama halal gare ta ba sai in ta nemi izinin wanda yake shine waliyinta mahaifinki ne kike karkashin shi wanki ne ko ɗanki ne wanda shi yake lura da ke ko mijinki ne sai ya baki izini in bai baki izini ba ki haƙura ki zauna ɗakin mijinki ya kamata mata su fahimci waɗannan al'amura makaranta wajibi ne mijinki ya koyar da ke karatu in baya koyar da ke karatu to nan ne aka ce an baki izini tsakanin ki da Allah ki tsaya a iya tafiya makaranta din kar ki wuce gidan biki gidan adashi gidan suna to amma mijinki yana karantar da ke karatu to ya saki a makaranta din wannan sai in ya so in ya ce ba zai sa saki ba ki to akan karatun da yake koyar da ke matukar dai yana koya miki abubuwan da suke farilla na addinin ki mun fahimci wannan dukkanin matsaloli za a iya maganin su cikin lumana amma da tsiya da musiba in kika saka yana sakin ki shikenan shedan bukatar shi ta biya ke kuma kin shiga cikin wahala ke za ki je a haɗa ki ɗakin yan mata wata ma ɗakin tantabaru za a saka ta ai to ba ɗaki lokacin zaman ki a gida ya wuce duk an raba wa samari ɗaki babu yadda za a yi yan eh, tantabaru sai a saka musu tukwane su koma eh, a sa mai keke kuma sai a saka ki a nan za ki zauna shikenan kin shiga cikin wulakanci in da kina yi da mijinki ne shi kadai yanzu zaki da kannanki maza zaki da kannanki mata zaki da uwa zaki da kishiyar uwa kowa sai kin bata da shi kuma a lokacin su suka ziga ki ai in ni ce wallahi ba zan yadda ba ki kwaso kayan ki dawo kina dawowa kuma kika yi sati biyu kika gundure su babu na omo babu na sabulu duk budurwar da kika dauki omanta ko sabulun ta wanka da sun yi musifan jika kuma ita da da kuyi a sa'a kafa sun sani ya ce gidan mijin ta wani manufa kuma su ne yan majalisar koli na baki shawara ki baro gidan mijin to shi yasa ki rinka tsaya kina nazari wa amnil fitina ya zama kuma an amintu daga fitina mata sun zo itikadi masallaci to ya zama babu wata fitina da za ta faru wal khalwati ma'ar rijali kuma an amintu daga keɓancewa da maza kar ya zama mata sun keɓance da ainihin maza ana ta tattaunawa eh, nan ga brother nan ga sister kuma an dan shiga wani lungu ana dan tattaunawa ma za ta kulo na yashi me kuke faɗi ku da kuka zo bauta Allah ina ku ina ganawa lil adillatil kasirati fi zalika wallahi wajibi a karantar da mutanen kasashen mu addini in ba haka ba in aka je aikin hajji wasu daga irin zaman mina din nan wallahi ba babu irin fasikancin da baya faruwa har wata sai ta da tana alfahari ai ita ta ba laifi dai wai ta bata alhazai goma wai hajji wai ba laifi ne ma wato ta so tafi haka za su tafi jifan shaidan sai ka ji ta rike duwatsu ta ce za mu tafi jifan ciyaman din mu wai shaidan ne ciyaman din su to haka wajibi ne tun kasashen nan na larabawa kasashen saudi arabia da makamantansu tun suna ganin mutuncin mutumin najeriya har mutumin najeriya yanzu ya zama ba a ganin kimar shi akwai kasashe cikin akwai kasa cikin kasashen larabawa wani dan najeriya da ya sauka ya ce a bashi izini zai shiga cikin gari aka ce a'a a nan filin jirgin saman nan zaka tsaya sai ran da Allah ya kawo tashinka sai dai ka je can wata kasa ka yi sati biyu daga can ka yo mana talfo su ba mu tazkiya akan ka cewa kai mutumin kirki ne sannan mahalata maka ka shiga kasar mu mutumin Najeriya bature da balarabe tsoron shi yake ana cewa wannan ai is a Nigerian nan yadda kaga an ga dajjal malam sai <laughs> sai fawatihi suratul kahf <laughs> to ya ce bai halatta ainihin wato a bar mata su yi itikafi ba in ba amintu daga fitina ba ko kuma keɓancewa da maza saboda dalilai masu yawa game da haka duk inda aka samu namiji da mace suka keɓe in dai ba mata shi bace to abu na uku shine shedan to shikenan sai al'amura ba abin da ba zai iya faruwa ba wal qa'idatu Eh, wal qa'idatul fiqhiyya yace kuma saboda qa'ida ta fiqhu wadda take cewa dar'ul mafasid muqaddamun ala jalabil manafi tun kuɗe cutarwa ita ake gabatarwa a bisa jawo wani amfani duk abin da zai amfanar da kai amma kuma akwai cutarwa a cikin shi to sai a bashi saboda cuta din ta fi amfanin alheri ai amfanin ya fi cutarwa alheri ko to sharrin wannan cutarwa ɗin ya fi amfanin da za a samu haɗari gare ka to tun da haka ne itikafi akwai lada to amma in ya zama an batta ta je itikafi ɗin komai zai iya faruwa na fasikanci to wancan lada a haƙura da shi a tunkuɗe waccan ɓanna a hana ta itikafi mun fahimci wannan da kyau ko Allah ya shiryar da mu Alfaƙaratul khamisa gaɓa ta biyar daga cikin abubuwan da suka halatta ko kuma abubuwan da suke magana game da hukunce-hukuncen itikafi sai ya ce wa yabtuluhul jima'u jima'i yana bata itikafi dama an ce ya halatta ka ta ziyarce ka ko to daga ziyarta kuma kawai ga kawai ga kaga da kai sai ita a tanti tun kuma ana wucewa har aka kai ga jima'i shi kenan sai kan naɗo shimfiɗa ta ɗauko fulo da buta ku dawo gida itikafi ya ɓaci shine yace wa yabtuluhul jima'u jima'i yana ɓata itikafi liqaulihi ta'ala saboda maganar Allah madaukakin sarki da Allah yace wala tubashiruhunna wa antum akifuna fil masajidi kar ku jima'i da matayanku alhali kuna itikafi a masallaci wa qala ibn abbas ibn abbas yace idza jama'a al mu'takifu batala atikafuhu idan mai itikafi yayi jima'i ku shafi na 92 wa abdurrazzaq da abdurrazzaq a cikin mujalladi na hudu shafi na 363 sunayen littattafansu sunansu ɗaya ne al-musannaf kowanne sunan littafin shi al-musannaf bi sanadin sahihin da isnadi mai inganci wal muradu min qawlihi abinda ibnu abbas yake nufi da yace ista'nafa din nan ai a'ada atikafahu sai ya sako itikafin shi daga fari wala kaffarata alaihi a shekul albani ya ce amma babu kafara a kan shi mutum yana itikafi sai ya jima'i da matar shi to babu kafara ba za a ce zai yi kafara ba لعدم ورود ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه saboda wannan fatawa ta zo daga annabi ta zo daga sahabbai ba mun fahimci wannan to littafin qiyamar ramadan ya kare a sheikh muhammad nasir din albani sai ya ce wa subhanaka allahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika dama yana cikin sunna kamar yadda muka kaddamar a wasu lokuta duk sanda aka zo za a fara karatu ko wa'azi ko wani jawabi to abin da sunna ta nuna shi ne a fara da khutbatul haja ita ce wadda kullum za mu fara karatu za ka ji muke yi innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lah wa man yudlil fala hadiyala wa ashadu an la ilaha illa allah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu za a iya tsayawa a nan akwai kuma ayoyi uku za a iya ƙarawa da su ya ayyuhal ladina amanu taqullaha haqqa tuqatihi wa la tamutunna illa wa antum muslimun ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladhi khalaqakum min nafsin wahida wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladhi tasaaluna bihi wal arham inna allaha kana alaykum raqiba sai aya ta uku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 wannan ita ake kira khutbatul haja al-imam muslim da al-imam nasa'i sun ruwaito ta da isnadi mai inganci ciniki za a yi aka zauna za a yi cinikin gida ko za a kulla wata yarjejeniya ko maganar aure za a kulla ko ɗaurin aure ko hudubar juma'a huduba ta farko ko ta biyu hudubar idi huduba ta roƙon ruwa duk inda za a yi wani jawabi in dai kana son buƙatar ka ta biya to aka ce wannan ita ce sunna ta zo maka da ita duk wata hutuba da zaka gani wani malami yayi kullama hamidahul hamiduna da sauransu ajiye mishi abin shi ka dauki ta manzon Allah mun fahimci wannan da kyau sallallahu alaihi wa alihi wasallam fassarar ta shine saboda muhimmancin ta shi yasa muke son mu sajjala ta a kasar kowa ya ji ma'anarta kuma kowa ya kokari ya haddace ta manya-manyan limamai su yi kokari in an zo ɗaurin aure duk wannan bid'a da ake in an zo daurin aure bid'a in baka yi hankali ba bid'a ta kasu kashi biyu akwai bid'a mahaba akwai bid'a idafiyya bid'a mahaba shine abinda annabi ya zo da shi a canza gaba ɗaya a kawo wani tsantsar bid'a kenan wannan akwai bid'a idafiyya da annabi ya zo da shi a ƙara wani annabi ko a rage to duk wannan bid'a ne yadda annabi ya zo da shi haka ake so ka duk sanda aka zauna sai ai innal hamdalillah lallai godiya ta tabbata ga Allah muna gode mishi muna neman ya taimake mu muna roƙon Allah ya tsare mu daga sharrorin kawunan mu da miyagun ayyukan mu wanda Allah ya shiryar da shi babu mai batar da shi wanda kuma Allah ya batar da shi babu mai shiryar da shi to kaji haka zaka yi waɗannan lafuzza innal hamdalillah nahmaduhu da jam'i zaka yi nahmaduhu muna gode mishi wa nasta'inuhu muna neman ya taimake mu wa nastaghfiruhu muna roƙon Allah ya gafarta mana to wasu suna yin ƙari a wannan wuri cewa wa nastahdihi to wannan lafazi ba lafazin annabi bane dan haka ajiye karkai wa annabi ƙari mun fahimta wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina zaka iya karawa da wa min sayyiati a'malina zaka iya kara zaka iya cewa wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa sayyiati ko kuma ka ce wa min sayyiati biya tabbata daga annabi sallallahu alaihi wasallam man ya ma'ana Allah ya tsare mu daga sharrorin kawunan mu da miyagun ayyukan mu kai kanka din nan fa kan nan naka jikin nan naka halittar nan taka tana da sharri gare ka kai baka sani akwai abin da zaka zo kana addu'ar Allah ya baka mai wa sharri ne to ka roki Allah ya tsare ka daga sharrin kanka kai da kanka sannan kuma da sharrin ayyukanka ayyukanka waɗanda suke na sharri sannan sai kuma ka yabi Allah da cewa ya Allah duk wanda kai ka shiryar da shi to ba mai batar da shi duk wanda ka batar da shi ya Allah ba mai shiryar da shi to wannan lafazi ma sai ka tsaya akan haka man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu kada ka ce wa man yudlil falan tajida lahu waliyan murshida wannan aya ce ta qur'ani annabin da aka saukarwa ba ita yake sawa a wurin ba kai ma karka sa zama mun fahimci zama original dan izala ko ka zama dan izala din sosai izalatul bid'a wa iqamatu sunna amma kana kawo bid'a shikenan kai ma ka zama dan uwan ɗayan to wannan kenan sa'an nan in ka lura duk wajen wannan ka ce wa na wa nah menene innal hamdalillah nahmaduhu sannan ka ce wa nasta'inuhu duk kana kawowa da jam'i muna gode mai muna neman taimakon shi to amma wajen shahada sai ka ce wa ashhadu to wasu suna yin kuskure sai ce wa nashhadu ko kai liman ne ka miƙe a kan mimbari za ka yi kutubar juma'a ko ta idi ko ta me ka ce wa ashhadu shekul islam ibn taymiya ya bayyana sirrin da yasa annabi yake yin haka wajen godiya ga Allah sai ya ce muna gode wa Allah wajen neman taimako ya ce muna neman taimako roƙon gafara ya ce muna roƙon gafara amma wajen shaida sai ya ce ni ina shaidawa saboda wajen shaida ba za ka iya wakiltar wani ba Allah kaɗai ya san abin da ke cikin zuciyar shi to ba ka shaida abin da baka sani ba ka san abin da ke cikin zuciyar shi to amma godiya da neman taimako da roƙon gafara wannan ai za ka iya wakiltar kowa don abu ne wanda kana da tabbas akan kowa yana da son waɗannan abubuwa to amma shaidawa cewa ba abin bauta da gaskiya sai Allah fa to kai na kaɗai zan wakilta kai ma ka wakilci kanka kowa ya wakilci kanshi dan haka an gazo sai ka ce wa ashhadu an la ilaha illallah da la sharika la wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu mun fahimci wannan sai ka jawo waɗannan ayoyi guda uku aya ta farko ita ce ya ayyuhal ladina amanu taqullaha haqqa tuqatihi ya ku mu'mine ku ji tsoron Allah matukar jin tsoron Allah ma'ana iyakar yadda Allah yake son ku ji tsoron shi lallai sai kun ji tsoron shi haka to wannan aya da ta sauka sai zama ta yi nauyi a ce yadda Allah yake son ka ji tsoron shi haka zaka ji tsoron shi in ban da annabi da kai so tu da madansa waɗanda suka yi kama umira ka tsaya akan hanya daidai wa daida kamar yadda aka umarce ka wa man taba ma aka kai da duk wanda ya tuba ga addinin ka tsayawa a kan hanya ɗin nan da Allah yake daidai wa daida annabi ya ce sai da furfura ta fito mishi saboda nauyin wannan aya ai ba mamaki tun da Allah ya ce yau man ya ja'alul wildana shi na alkiyama saboda musibar ta in aka yi tashin duniya waɗannan yan ƙananan yara duk sai ga furfura ta fito musu saboda bala'i in ka ji kana abu ba ta taga wundan nan ka ji kana cewa ba za ka wuce ba baka ga bala'i ba ne. sai ka wuce ka zo kana mamakin ya aka ka wuce mun fahimci wannan tun tunda kaji Allah ya ce mace za ta ɗauki ɗanta ta wurgar tana ba shi nono mai ciki za ta tsuguna ta haife ta ƙetare. bala'in wannan ranar ya kai bala'i to ba mamaki dan yaro ya furfure to ne annabi ya ce suratu hudu ta sa ya zama mai furfura tun lokacin furfura bai zo saboda wannan umarni da aka ce a tsaya akan hanya daidai wa daidai to sai Allah madaukakin sarki sai sassauta wannan hukunci game da mu mabiyan annabi sallallahu alaihi wasallam tunda karfin imanin mu bai kai kamar nashi ba shine sai Allah ya ce fattakullaha mastata'atu ku ji tsoron Allah gwargwadon yadda za ku iya to shi yasa kowa da gwargwadon matsayin shi wajen tsoron Allah ko wani tsoron Allah shi ya kai aka kama shi aka ce ka zagi musulunci ko Qur'ani ko Annabi Muhammad zai ce faufau sai dai ku kashe ni warko zai ce to ai an ce illa an tattaqu minhum tuqa sai ya zaga ya samu ya wuce eh to dama Allah ya ce in ka ji tsoro kenan sai ka faɗa in dai zuciyarka cike take da imani mun fahimci wannan da kyau ko to shine Allah ya ce kar ku sake ku mutu wala ta mutunna illa wa antum muslimuna to wannan doka babu sauki a kanta kar ka sake ka mutu sai kana musulmi shi yasa duk inda za a buga a kai a komo duk kungiyar da za ka nassaba kanka to ka nassaba kanka ga wannan kungiya ko mazhaba ko menene amma ka san cewa kai musulmi ne wannan kungiyanci da kake nassaba kanka ka san suna ne na wani aiki kawai da kake yi ko kana ƙoƙarin ka bayyana wata manufa tara daga cikin al'amuran da suka lalace na musulmi shine kawai dalilin da zai sa ka ce ni dan izala ne ni dan ansaru ne ni salafi ne ni ainihin ahlus sunna ne ma'ana kana a musulmi amma tunda musulmi sun zama iri iri akwai musulmin da ya sun ko akidojin da sun mai da su kafirai sun mai da su yan bid'a to amma kai kana san ka bayyana kai baka daga cikin irin waɗannan sai ka ce ni ga bangaren da nake amma fa ba wai da nufi ka kawo wata akida da saba ta saba ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam jama'a shi yasa Allah gargade mu yace kar ku sake ku mutu sai kuna musulmi Allah madaukakin sarki yace am kuntum shuhada'a idh hadara yaqub al-maut shin kuna zaune kuna halarta lokacin da mutuwa ta wa annabi yaqub iz qala li banihi ya tattaro ƴaƴan shi su Yusuf da sauransu yace mata abuduna min ba'di yanzu dai nayi tarbiyyar ku kun iya kaza kun amma in na mutu me za ku dawo kuna bautawa ashe dole ka rinka tunanin in ka mutu me ƴaƴanka za su bautawa ba wai ka rinka tunanin in ka mutu a ina ƴaƴanka za su zauna ba su da gida ba su da mota duk wannan za su iya samu da baya amma matsalar aqida ita ce mai muhimmanci shine yace me za ku dawo kuna bauta in na mutu Kalu sai suka ce na'budu abudu ilahaka za mu bauta wa allanka wa ilaha aba'ika wanda yake shine allan iyayenka da kakanninka Ibrahima wa Isma'ila wa Ishaqa annabi Ibrahim da Isma'il da Ishaqa da kuma Isma'ila ma'ana annabi Ibrahim kaka ne ga annabi Yaqub annabi Ishaqa uba ne ga annabi Yaqub annabi Isma'ila kuma kanin uba ne ga annabi yaqub shine suka ce to Allah waɗannan dattawan zamu bautawa sai ce sai suka ce wa nahnu lahu muslimuna kuma mu musulmi ne masu miƙa wuya ga Allah uba sai ya ji daɗi ƴaƴan shi sun ce za su mutu akan addinin musulunci annabi yusufa duk da ya gama sarauta da fassara mafarkin shi da komai sai da yana addu'ar wannan kalmar ya samu ya cika a matsayinta rabbi kad ataytani min almulki mulki wa 'allamtani min ta'wil Ahadi. Allah ka bani mulki ka sanar da ni fassara mafarki fatiras samawati wal ardi kun ji tawassuli da muka yi magana a jiya in za ka roki Allah sai ka gabatar da sunayen ka yabe shi ya Allah kai ne ka halicci sammai da kasai anta waliyyi fid dunya wal akhirah Allah kai ne majibincin al'amari na duniya da lahira tawaffani musliman Allah ka ɗauki raina ni annabi Yusuf ina musulmi wa da bi salihin ranar gobe kiyama ka haɗa ni da mutanen kirki jama'a mun fahimci wannan da to duk inda ka ka komo sai ka ji Allah maɗaukakin sarki ya ce kar ka sake ka mutu sai kana musulmi to shi yasa a nan ne ya kamata mu tsaya mu bayyana wa mutane menene yasa muka sanya wa sunan ƙungiyar da muke ciki jama'ar izalatul bid'a wa iqamatus sunna shine bayanin da na kawo daga farko kasancewar an waye gari an zo kasar nan an samu mutane sun lalace sun dagwalgwale har ma an waye gari wani ma ba ma ya tunanin shi musulmi ne fa Ga shi nan dai kawai to aka zo ana son za a yi gyara to shine sai aka sa jama'atu izalatil bid'a ma'ana wasu jama'a ne waɗanda suka zo domin gusar da bid'a to sai aka ce albid'a duk inda bid'a take sai an kauda ita ce na ma'ana ko limamin izala yayi ta sai an kauda ita abinda sunan yake hukuta muke fasarawa sa'annan yake wa iqamatu sunna kuma da tsayi sunna al'arif wallam da ya zo a wurin albid'a da a sunna a wurin malaman na hausa sai listi giraki da mi'i jinsin bid'a wa sunna duk inda sunna ta zo sai izala ta faɗa da eh, bid'a duk inda sunna ta zo sai izala ta aiki da ita ma'anar wannan sunan kenan jama'a mun fahimci wannan kyau ko saboda alif da lam lam da kake ganin a cikin alqur'ani iri-iri ne daban-daban ko a cikin harshen larabci al yawma akmaltu lakum dinakum wannan alif da lam daban da can da Allah ya ce khuliqal insanu min ajal daban da inda Allah yake cewa innal insana khuliqa halu'a da inda Allah yake cewa innal insana lafi khusr mun fahimta alif da lam lam lam da kake ganin su din nan iri iri ne a larabci amma a sura su ga su iri daya to shine sai Allah madaukakin sarki cikin kaddar shi da ikon shi da hikimar shi sai ya tadar da wasu malamai da tsarkin zuciya sai suka ce to mu za mu tsaya za mu yi gwagwarmaya akan wannan to ne wannan manufar ita ce ta sa aka kafa ƙungiyar. to shi yasa kullum ake cewa malamai da shugabannin ƙungiyar kar su sake su kauce daga wannan manufar na ne na gusa da bid'a da tsayar da suna yara ne maza ne mata ne dattawa ne matasa kowa da ke cikin wannan tafiyar ya san faga inda za a je wallahi sassautawa daga manufar nan shi ya kawo ruɗewa abubuwa amma a tsaya akan wannan manufa kuma ku sani da cewa manufar wannan kungiya ba zai taɓa tabbata ba sai an tashi an yi zunzurutun karatu game da bid'a da sunna dan baka san abu baya zaka ka kyamace shi sai ka san usulul ibtida wai ita bid'a ma ina ne tushenta ya ake take faruwa bid'a na faruwa ta hanyar ainihin karirai da aka gada na zamanin maguzanci ko hadisan karya da ba'ifai ko kuma abubuwa waɗanda suke fatoyi na manyan malamai waɗanda ba su da asali a cikin ainihin hadisi ko alqur'ani to duk ka san irin waɗannan al'amura kuma malamai sun yi rubuce rubuce sosai game da abin da ya shafi bid'a da sunna ibnu wabba al-qurtubi ya yi littafi al-bid'a wan nahy anha sa'annan ga shehu usman dan fudiyo nan kurkusa ihya sunna wa ihmadul bid'a ga mai littafin madkhal littafin madkhal mafi yawancin shi rugurgurar bid'a yake sannan ga littafin as-sunan wal mubtadi'at ga littafai nan birjik da malamai suka yi akan maganar bid'a sunna sa'annan wajen tsaye da sunna da gano bid'a ga littafi al-ittisamu bis sunna wanda al-Imam Shatibi yayi to duk sai an tashi an yi karatu mai zurfi game da ilimin al-Qur'ani sa'annan ilimin hadisi ilimin fiqh ilimin lughal arabiyya ma'ana a san ulumul Qur'an a san musalal hadith a san usulul fiqh a san lughal arabiyya da dukkanin fannoninta to in ba haka ba wallahi manufar wannan kungiya fa ba za ta tabbatar sai an tashi an yi karatu jama'a mun fahimci wannan to dan haka kasancewar kana cewa kai dan izala ne ko dan jama'atu izalatul bid'a ka san kana bayyana manufarka ne dan jama'a su fahimci daga cikin musulmi din nan ka a dauka kai cikin lalatattun kake to kuma ka zama na gaske din ne amma manufa shi ne kar ka sake ka mutu sai kana kan addinin da yake da suna musulunci sai kana a matsayinka na musulmi mun fahimci wannan da kyau ko wannan ainihin aya ta zo ne a cikin surata ali imran aya ta ɗari ɗaya da biyu sa'an nan aya ta biyu daga cikin khutbatul haja ma'aiki yakan karanta ya ayyuhan nasu taqu rabbakum allazi khalaqakum min nafsin wahida ya ku jama'a ku ji tsoron ku wanda ya halicce ku daga rai kwaya daya wa khalaqa minha zawjaha kuma ya halitta wa wannan rai mata daga jikin shi annabi adamu kenan aka halicci hawa'u daga jikin shi haka hadisi ya bayyana sahihi wanda ya zo cikin sahihi muslim a nan ne za mu yi addu'a ga a ainihin al-sheikh al-katib sayyidu qutub sayyidu qutub mai littafin fi zilalil qur'an ya tafka wani kuskure a ƙarƙashin fassarar wannan aya ya ce cewa an halicci adamu ai hawa'u daga adamu ya ce wannan kuskure ne ba haka abin yake ba to sai a ce shine yayi kuskure amma qur'ani ya tabbatar da cewa wa khalaqa minha zawjaha hadisi kuma ya fassara cewa ɓare jikin annabi adam wajen haƙarƙarin shi nan aka ɗiba aka halicci mace don haka annabi ya ce ku yi a hankali da mata baka isa ka miƙar da ita ba tunda dukkan mutum yana ta'asirantuwa da asalin shi asalinta shine ƙashin haƙarƙari aka ɗiba aka halicce ta ƙashin haƙarƙari kuma lankwasashe ne in ka ce za ka bar shi a haka yana nan a tare kuma ka ce za ka miƙar da shi za ka karya shi to duk inda mace take haka take sai ka yi haƙuri da ita in kuma ka ce ba haka ba to duk watan duniya za a ɗaura maka aure to shi ne Allah maɗaukakin sarki ya yace wa khalaqa zau zawjaha Allah maɗaukakin sarki ya halitta wa wannan ainihin wato rai mata daga jikin shi wa batsa minhuma rijalan kafiran wa nisaa sa'an Allah ya yada mazaje da yawa da mataye daga jikin waɗannan Adamu da Hawwa'u wattaqullaha Allah ya ce lallai fa ku ji tsoron Allah allazi tasaaluna bihi wal arhama wanda kuke gama junanku da shi sai Allah ya ce kuma wal arhama ku guji yanke zumunta zumunci din mun fahimta allazi tasaaluna bihi wal arhama a jumhur kenan tasaaluna bihi wal arhama ku ji tsoron Allah wanda kuke gama junanku da shi zaka zo ka ce dan Allah wani to wannan Allah da ake gama ku da shi ku ji tsoron shi sannan ya ce wal arhama ku kiyayi zumunci ka ku yanke zumunci saboda hadisi ya zo cikin sahihi muslim ranar alkiyama annabi ya ce za a kawo zumunta a aje ta hagu da firadi a kawo amana a aje ta dama da firadi kana zuwa zaka ketara siradi in ka ci amana sai kai kasa wuta kenan in ka yanke zumunci sai kai ƙasa idan haka sai an kula da ainihin zumunci da makamantan shi mun fahimci wannan a kira'ar hamza kuma al-imam hamza wa hamzatu ma azkahu min mutawarri'in imamun saburun lil qur'ani murtila haka al-imam shatibi ya yabe shi ko yace al-imam hamza yace waye kai shi tsarki da tsoron Allah yace limami ne mai hakuri mai yawaita karatun al-qur'ani to a kira'ar imam hamza shi kuma tasaaluna ku ji tsoron Allah wanda kuke yawan gama junanku da shi kuna magiya dan Allah wani dan Allah magiya tasaaluna shine ash-shafi'i yace tasaal tasaaluna tasaaluna mukhaffafa akwai kira'ar da zaka ce tasaaluna ita ce wannan da aka fi akwai tasaaluna ita ce kira'ar hamza to sa'an nan wal arhama kuma a cikin kira'ar hamza wal arhami kasara za a yi to anan kuma to nan ne matsala ta taso to shin shi ana cewa kenan wane dan zumunci ka bani kaza to menene ma'anar wannan sai suka ce to ashe in har za a faɗi haka to ya halatta kenan wajen gama wani da Allah ka haɗa da wani abu kenan sai malamai suka ce san babu hujja akan haka ibnu taymiya ya bada amsa a cikin littafin shi qa'idatun jalila fi tawassul rasila yace babu hujja ainihin dangane da wannan magana a cikin wannan aya abinda ibnu taymiya yace ya ce saboda ɗabi'a ce sananniya ga mutum wani lokacin zai tambayi ɗan uwan shi zai ce na dan zumuncin da ke tsakaninmu ka bani kaza ma'ana wannan kayi ne domin zumunta zumunta ɗin ibada ce ga Allah ko ba ibada ba ashe za ka iya haɗa juna haɗa wani da shi mun fahimci wannan da ke ku to wannan inda ibnu taymiya ya faɗi nan don haka wannan aya babu hujja a cikin ta akan za a iya haka wani da Allah a wajen roƙo kamar ka ce dan Allah dan annabi ko dan daraja annabi aka ce annabi yana da daraja kuma ya isa dukkan muƙami amma annabi bai karantar da a ce dan Allah Allah ya shiryar da mu Allah barke ina alaikum baka Allah mai kula ne akan duk abubuwan da kuke abin da kake Allah yana na kula da shi kuma ranar alama za a bada ka bada jawabi akai wannan aya a cikin suratul nisa'i take ce aya ta biyu cikin suratul nisa'i kar ku manta har yanzu muna sharhi ne akan khutbatul haja fa innal hamdalillah da kalmomin da ake yi a cikin ta sannan aya ta uku ita ce ya ladina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida ya mu'minai ku ji tsoron ya ku mu'minai ku ji tsoron Allah duk sa'an da za ku yi magana ku faɗi magana wadda take daidai ingantacciya babu son zuciya a ciki yuslih lakum a'malakum Allah zai gyara ku in kuna faɗar gaskiya wa yaghfir lakum dhunubakum Allah zai gafara zunubanku wa man yuti Allah wa rasulahu wanda bi yake wa Allah da manzon Allah ta'a faqad faza fawzan azima haƙiƙa ya samu babban rabo na aya kuma tana cikin suratul ahzabi aya ta 70 zuwa ta 71 to sa'annan sai amma ba'adu yana cikin sunna in za ka yi jawabi ka ce amma ba'adu imam al-bukhari har babu ya warewa amma ba'adu bayan haka din nan da kake wa sunna ce mun fahimci wannan ko to sai ka ce amma ba'adu to bayan haka fa inna asdaqal hadisi kitabullahi littafin da ya fi kowanne ma'ana zancen da ya fi kowanne zama gaskiya shine littafin Allah wa ahsanal hadi shiriyar da ta fi kowace shiriya kyau hadiyu muhammadin ita ce shirya annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam wasu suna kuskure suna cewa wa ahsanal huda a'a wa ahsanal hadi hadiyu muhammadin haka ake karanta wurin wa sharral umuri muhdathatuha mafi sharri daga cikin al'amura baki ɗaya su ne abubuwan da aka kago wa kullu muhdathatin bid'a duk abin da aka kago shi aka kawo shi musulunci bid'a ne wa kullu bid'atin balala duk inda bid'a take bace wa kullu balalatin finnar duk kuma inda ainihin wato bata take sakamakon ta shine ta koma wuta wannan ƙarshen wannan addu'a shi ke nuna mana ashe duk baki ɗayan inda bidi'a ta caɓata ce to daga nan ne malamai suka ce kasafta bidi'a da aka yi cewa akwai wata bidi'a kyakkyawa akwai wata bidi'a mummuna aka ce shi kanshi wannan kasaftan bidi'a ne mun gane dama ibn abdulsalam shi ya kawo wannan a cikin lafin shi qawaid ahkam da sauransu malamai kuma suka bayan shi akan haka su ma suka yi ta kwafowa da ibn taymiya da sauran malamai suka zo kamar su al-imam da sauransu suka ce wannan kasaftawan ma bid'a ce kullu bid'atin balala cewa wai mota jirgin sama bid'a ne duk wanda ya faɗa ka bai san addini ba ana magana al'amarin da ya shafi al-ahkamul khamsa hukunce-hukuncen musulunci din nan guda biyar to a nan ne bid'a take shigowa amma al'amarin da ya shafi harkoki na rayuwa harkoki na rayuwa to wannan bid'a ba ta shigowa ciki sai dai shi baturan da ya mota kai mishi bid'a in ya taya hudu ka ƙara biyu to wannan kai da shi kuma amma tsakaninka da addini ba za a ce mota bid'a ba ce ka samu ka sha mirinda ka sha coca cola giya haramta wannan ita ba bid'a ba ce haramun ce ka samu ka hau jaki ko doki ko jirgin sama ko abin da duk wannan ba bid'a bace waɗannan abubuwa da na ni'imar duniya Allah ya halicce su dan mu'mini mun fita shi yasa kaka haramta wa kanka cin abu mai daɗi ko shan abu mai daɗi ko sa tufafi mai kyau duk abin da ya sauƙaƙa na halka sanya Allah ya halatta maka shi karanta suratul a'raf to mun fahimci wannan da kyau ko jama'a to wannan ita ce khutbatul haja duk sa'an da aka zo hudubar juma'a kashi ta farko ko kashi ta biyu sai a yi ta hudubar roƙon ruwa hudubar idi a nan ne za mu tsaya mu wa manyan limamai nasiha a kan cewa hudubar idi da hudubar roƙon ruwa to akwai gyare-gyare da ya kamata a yi a ciki gyara na farko da ya kamata a yi game da hudubar idi shine hudubar idi a kasafta ta biyu hudubar idi kwaya ɗaya ake yi kamar juma'a bace rabi a zauna a sake hudubar idi ana yin kwaya ɗaya ne وبيان ينا أشكل لسن المجموع المهذب نا إمام النووي لكم لتاف إخيارات الفقهية نا ابن تيمية لتاف سد الثابت فقه سنة مجلد نفرقو شي يسا نا دقا سكين بدي أميد الإمام النووي فإي كسبت بد كسبت هدوبة إيدي ɗaya a yi ƙwaya ɗaya shi kenan ta isar ba a yin biyu sa'an nan abu na biyu da za a yi tambihi a kai shine hudubar idi da ake buɗe ta da kabbar bari wannan ma ba shi cikin sunna Allahu akbar Allahu akbar a'a hudubar idi ma ya kamata a bude ta ne da innal hamdalillah ko da alhamdulillah irin wannan hutuba mun fahimci wannan to haka huduba ta roƙon ruwa da ake bude ta da istighfari to wannan ma duk baki ɗaya sai a daina sai a dawo ana yi kamar yadda annabi sallallahu alaihi wa sallama yake yi cewa eh, malamai na fiƙi sun faɗi eh sun faɗi mai askari mai muktasar ne da sauran san fiƙi sun faɗi haka to amma tunda kai ka gano ko an gano maka cewa kuskure ne su ne ya zama kuskure gare su kai bai zama kuskuren da zaka zai lazimce ka kabi ba tunda ka ji sai ka gyara to amma kai in ka ce kai dole kana nan akan wannan magana bayan gaskiya ta bayyana gare ka to kai kuma ka zama kana kwaɗayin bidi'a gidan ka zama mubtadi ka zama dan bidi'a mun fahimci wannan da kyau jama'a to wannan kenan kun ga da abin da Sheikh Muhammad Nasiruddin Al-Albani ya fara wannan littafi kenan khutbatul haja an gane da ya fara da ita shine sai cike da wannan wa subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika wannan kuma al-imamu Abu Dauda da Nasa'i suka ruwaito annabi yace duk wanda ya zauna wurin wa'azi ko karatu ko wata hira in yayi ya tashi ba tare da yin irin wannan addu'a ba zai tashi a ranar alkiyama kamar mushen jaki yasa hira aka yi menene aka yi duk abin da aka zauna kalma ta ƙarshe sai ai subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika mun gane wannan da kyau ko wa'azi akai daurin aure ne in an zo daurin aure shine muke limamai nasiha in an zo daurin aure yadda suke din na kasar Hausa su daina don galibi wasu limamai in an zo ga limamai sai a jera su wannan yake alhamdulillah rabbil alamin wannan yake arrahmanir rahim wannan ya karba maliki yawmiddin haka za su round about to sai an karanta fatiha wasu saɗi uku wasu saɗi bakwai to sa'an nan kuma in an zo yana daga cikin kuskure in an zo za a yi siga ɗaurin aure a je a shiga wani lungu can to me zaka shaida wa ma shahidna illa bima inna haka ƴaƴan annabi Yusuf da annabi Yaqub suka ce shaida ba sai abin da zamu kai tsaurin aure ne ka shaida an shige can an je an dawo an ce a'a kamata ya azo a yi wannan siga a cikin jama'a an gona in ya ji kuma zai iya zuwa da kanshi ba kunya fata mara kunya ba a in ya dan ji kunya ya dauce sai ya turo wani an kuwa ya zo da kanshi ya fi kyau bai yi rashin kunya ba rashin kunya shine ya ci aure rinka iskanci kama ya zo da kanshi shikenan ya bi sunan annabi sallallahu alaihi wasallam yana zuwa eh to ni ne ina neman auren min da wance a bisa sunnar annabi sallallahu alaihi wasallam haka za ka faɗi sunanka ka faɗi sunanta shi kuma waliyin ya ce ni ne na auren maka da wance abin yi wa ainihin wato waliki na a bisa sunan annabi sallallahu alaihi wasallama akan sadaki kaza shi kuma wannan ya ce gashi ko kuma ya ce na bayar to me ya rage sai kuma ya ce na karɓa shi kuma aure ya kullu daga nan to sai mai shaidu ya ce ku shaida aƙalla a samu shaidu na gari guda biyu in suka shaida ya isa to an tara jama'a ɗin shine ya fi to aka shaida shi shikenan ayi addu'o'i waɗanda suka sauƙaƙa to kafin ayi waɗannan tattaunawa na siga abinda ake so shi ango ko wakilin ango ya gabatar da khutbatul haja shi waliyin yarinya ya gabatar da khutbatul haja abinda sunna ta nuna shi. saboda a jahiliya in suka zo za su aurar da ƴaƴayensu abin da suke sai mutum ya kira sunayen manya-manyan kafirai iyayen shi da kakannin shi da suka wuce da manyan gumakan gidansu ya yabe su ya tashi yana kira sai su masu bautar lata da uzza sai su jikokin makera sai su masu iya makami sai kaza ya ta maguzanci shi ma wannan ya tashi ya ce ai mu ma yaron mu kaza ne kaza kaza kaza kaza kaza duk baki ɗaya sai manzon Allah ya rubuta wannan maguzanci da innal hamdalillah a yabi Allah a wasa Allah ne yafi wannan albarka jama'a mun fahimci wannan to haka ko zama aka yi za a yi rabon gado ko za a ɗaura kulla ciniki ko wani abu haka ya kamata a yi mun fahimci wannan da kyau ko jama'a don aka gama kuma sai a yi wannan shine tsarki da godiya sun tabbata gare ka ya Allah ashhadu an la ilaha illa anta ina shaidawa babu abin bauta da gaskiya sai kai astaghfiruka wa atubu ilaika ina roƙon gafararka ina tuba ina komawa gare ka ya Allah jama mun fahimci wannan ko to haka wannan ma bai halatta maka ka canza ba ka ce nashhadu an ilaha illa anta nastaghfiruka a yadda annabi in ne haka ake so kai mun fahimci yadda ake son bin sunna din ko to shine sai Sheikhul Albani a cikin nan da yake sabuwar kace sabon bugu ne sai yace wanta ha i'adatun nazar fihi yace sake bincike a cikin wannan littafi ya kammalu ne na gama shi ne watan da kuma ainihin wato a Watan tanqihuhu da kuma tace littafin da nayi wa idafatu fawaid jarida. wa idafatu fawaid jadida da kuma haɗa wasu fa'idodi ilaihi ga wannan littafi to wannan abu ya faru ne baki ɗaya bi kalami muallifihi da alƙalamin wanda ya wallafa littafin shi a Sheikhul Albani kenan fajr yawmal ahad yace alfijirin ranar lahadi السادس والعشرون wanda ya daidai da ashirin da shida rajab na watan rajab sanata sittin wa mi'a wa alif hijiriya shekara ta dubu ɗaya da ɗari hudu da shida yau shekara goma sha ɗaya kenan da kwana ashirin da hudu da ya sake binciken littafin haka ba wai da rubuta littafin ba ya sake dubawa ya wannan gyare-gyaren amma kana ga kusan sai bana ya iso wa mutanen mu sake revised edition binciken shi ya sake buga shi ɗin yau shekara goma sha ɗaya da kwana ashirin da hudu amma kana ga mu mutanen mu sai bana yake aka dan yi printing gashi shi yasa alkhairai da yawa wallahi suna can gabashin duniya dan haka alfazazi yace fazar ha wa sharrik la yaqirru bika alghar yace ka bar yamma din nan ka tafi gabas yace yamma ba wurin zama bace <laughs> saboda shi ma ba magaribe ne mutumin kasar andalus ne alfazazi alfazazi algharnafi al-andalusi sabanin yadda na ji wani mashirmanci yana cewa wai alfazazi wai alfa ne wai bai rabe ne mm, alfazazi anguwa ce alfazaz a cikin andalus mun fahimta shine ake danganta shi alfazazi anguwarsu kenan algarnafi garin kenan al'andalusi ƙasar kenan kama a ce ɗan layin rini tidin wada zaria to ne mutumin kasar andalus ne ba balarabe ne wanda ya wannan ishiriniya kama ya yi ƙoƙari wajen ya bi annabi sallallahu alaihi wa sallam to an samu wasu kurakurai ne a ciki waɗanda yake waɗannan kurakurai sai a yi mishi addu'a Allah ya fi mishi Allah ya gafarta mishi saboda ya yi ne ya bi manzan Allah sallallahu alaihi wa sallam kuma akan mimbarin manzan Allah ya zauna ya sauke wannan wake a masallacin Madina yake zuwa yana biya wannan wake jama'a suna saurare ɗaya bayan ɗaya mun fahimci wannan ko to duk inda ga kuskure sai kai mishi addu'a a ciki saboda shi da kanshi yace zinil qawla in hawalta madha muhammadi wa fi kulli qawlin mustahilun wa jaiz yace duk sanda ka zo zaka yi annabi ka auna mana yace ai kowace magana akwai daidai akwai kuskure a ciki to akwai daidai din da yake cikin littafin yafi yawa yan kurakure ne wanda yake dukkan littafi dama al-Imam Shafi'i yace aballahu an yutimma illa kitabahu Allah bai yarda kowane littafi ya zama ya cika babu kuskure ba sai littafin shi To ka ga kurakurai ciki sai ka ainihin ga ka roƙa mishi gafara kamar inda yake cewa habibun bi asrarul qulubi munabba'u manzon Allah masoyin Allah ne kuma ya san sirrin duk da ke cikin zukata sai a ce a alfaza zinan ka kauce kai kuskure Allah ya ji danka to amma wasu wurare sai ga ya yabi manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi yabo wanda ya kai matuƙa wajen girmamawa alam yuqsimir rahmanu bin najmi idh ala annahu ma zalla qattun wa ma gawa yace ta nake Allah ya yi rantsuwa game da annabi sallallahu alaihi wasallam yi rantsuwa da tauraro lokacin da tauraro yake faduwa ala annahu ma zalla qattun cewa da annabi yake bai taba bata ba wa ma gawa kuma annabi bai taba kauce hanya ba ba haka bane haka ne wacce sura ce wannan wannan idza hawa ma zalla sahibukum wa ma gawa wa ma yantiku anil hawa wannan ayi wannan yayi iyaka kokarin shi ne shi yasa ba daidai bane in baka karanta ba kawai saboda baka son shi ka ce kaza kaza kaza kaza a'a abinda ba yanzu ba gama karantawa ba wa qulu qawlan sadida duk wanda za ka yi magana kan shi ka ji tsoron Allah ko da makiyinka ne ka faɗi gaskiya a kan shi in ba haka ba gaskiyar nan in ta zo ta tabbata sai ka ji kunya Allah ya shiryar da mu wa sallallahu ala muhammadin nabiyyil ummi yace tsira da amincin Allah su tabbata ga annabi Muhammad wanda yake annabin da ya taso cikin mutanen da ba a saukar musu da littafi ba ko kuma annabin da bai iya rubutu da karatu ba shi ga kanshi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam Allah ya daɗin tsira da aminci ga mutan gidan shi da ainihin sahabban shi sai albani ya rubuta sunan garin da yake a yanzu amman amman shi ne ake cewa da turanci oman amma da larabci amman suke cewa al'urdun ya ce a amman din oman din kuma a urdun federal capital kenan a nan yake zaune kamar najeriya a ce abuja waka saba muhammad nasiruddin albani ya ce muhammad nasiruddin albani shi ya rubuta wannan littafi jazahullahu anna khairan littafi ya kare ko alhamdulillah wahada sai alkawari da muka yi ko alkawari guda biyu alkawari na farko muka ce za mu ainihin ɗan tattauna matsala ko sharhi kaɗan game da wancan hadisi da annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce inna shaitana yajri min ibn adama majrad dami majrad yana yawo jikin ɗan adam duk inda jini yake yawo tare da cewa wannan matsala duk mun tattauna a wurin muhabara da aka yi a Kongo ko kasar kamar guda goma sha haka kuma muna nan in da al'ibad za mu zo mu cika matsala da haka kuma wata ran za mu sake tara mutane a sake wayar da kan da harkokin aljanu din nan saboda ka sani da cewa kai din nan ka fita da aljani fa fiye da mutum ka fi huta da aljani da mutum eh kana tafiya gida ka kama hanya kenan kai ba kai kadai kake ba to suna nan wasu suna tare da kai suna kokarin su kawo maka cafka su na kokarin su fitar da kai wasu na kokarin su make ka kai kai lokacin ba mutane tare da kai ko a su suna nan tare da kai abin da ke tsare ka shine ikon Allah da Allah ya sa maka hafa na waɗannan mala'iku masu gadin mun fahimci wannan da to ashe kaga yana da buƙatar su ka san su ka san halayensu ka san kuma menene kariya tsakaninka da su kuma masani ta aqida tunda duk abin ki a boye kuma ka samu imani da shi to imani da gaibu nan na daga cikin abubuwa masu muhimmanci a cikin addinin musulunci da kuma wajabci saboda farko farkon qur'ani da Allah ya ce allazina yu'minuna bil ghaibi masu imani gaibu wa yuqimuna salat suke tsaye da sallah wa yu'tuna zakata suke da zakka wa min razaqnahum yunfiquna kuma suna yarwa daga cikin arzikin da muka ba su sai Allah madaukakin sarki sai ya yabe su ko yace ulaika humul muflihun wada eh babu wa yutuna zakata wa yuqimuna salata wa mimma razaqnahum yunfiquna sai Allah yace ulaika ala hudan min rabbihim wa ulaika humul muflihun waɗannan suna kan shiriyar da ta zo daga ubangijinsu kuma waɗannan su ne masu samun rabo masu samun aljanna kenan to ashe wajibi ne duk abin da yake a ɓoye ƙur'ani da sunna suka baka labari kai imani da su mun fahimci da kyau ko jama'a to wannan matsala ta cewa annabi ya bada da labarin shaidani yana yawo duk inda jini ke yawo a jikin ɗan adam ashe ya nuna aljani na shiga jikin mutum kenan to qur'ani ya tabbatar da haka kuma sunna ta tabbatar da haka to amma kafin mu zo ga wannan gaba ya kamata ka san koda kaɗan daga cikin ainihin tabi'u na su ainihin wato aljanu ɗin tare da cewa manyan malamai sun yi rubuce-rubuce akwai littafi akamul murjan fi ahkamil jan na ashekh abdullahi shubuli ya yi littafi ne mai girma ya tattauna game da aljanu ɗaya bayan ɗaya qatul murjan na qatul murjan na ainihin ibn al-qayyim da na al-imam suyuti sa'annan ga littafi littattafai alamul jinni wa shayatin alamul jinni wal mala'ika ga littafi tabsitul aqaid duk ana magana akan aljanu da sauransu in ka bincika zaka ga abubuwan mamaki game da aljanu mun fahimci wannan to shi yasa wannan matsala dole ne a tsaya a fayyace ta wannan matsala ko ka so ta ko baka so ta ba dole a yi magana a kanta tunda ta zama daga cikin al'amura na aqida aljanu dai wasu halittu ne waɗanda yake su ba mala'iku ba ne su ko ba mutane ba ne wasu irin halitta ne da Allah maɗaukakin sarki ya halicce su daga bakin wuta bakin wutar kuma duk sanda aka kunna wuta za ga wani harshen wuta haka wanda za ga ya fi zafi to daga shi Allah maɗaukakin sarki ya halicce su kamar yadda Allah maɗaukakin sarki ya halicci annabi Adam daga yumɓu mu kuma Allah ya halicce mu ƴaƴan annabi Adamu daga ruwan maniyi sa'annan kuma mala'iku Allah ya halicce su daga haske to litar Allah ya wa aljanu daga ainihin harshen wuta din nan kalu kamar iska yake to haka siffar su take ta iska mun fahimta sai dai kuma waɗanda Allah ya nufi halicce su akan sura wasu dabbobi da makamantansu kamar da za a zo a yi bayani kaji wannan shine asalin su sa'an kafin Allah mutum sai da ya fara halitta aljani shi yasa aljani ba ta yi a mutu nan a cikin shalki janu da matakai matakai gwadon kangarar su sun kasu kashi biyar wajen sunayensu na farko samu asali ne daga ainihin janna ya jinnu falma janna a sa'an nan kashi na biyu idan ya zan aljani da mutane da wasu abin da muke iska na uku shine in ya zan aljani ya fara kangarewa ya fara cutar yara wajen ya sa musu shan inna cututtuka daban-daban an kira shi ainihin wa shine bahaushe ke kira rauhanai kashi na hudu kuma in shedancin nashi ya fi haka ya zan har manya ma yana batawa yana buge su yana shiga jikin su sai a kira su shaitani shi yasa kaji annabi sallallahu alaihi wasallam yake inna shaytana yajri min ibn adam majra dam an fahimci wannan to ashe in ma ya kai matsayin shedan ne kenan yake kaiwa irin wannan matsayin na ya shiga jikin mutum ya waɗannan al'amura amma in ya zama yara kawai yake cutarwa ƙanana to ba a kiran shi shedani sai dai yana nan a asalin shi na aljini to amma kamar soja ne wannan kurtu wannan major janar wannan kaza wannan kaza ko amma duk menene soja ne to haka aljani mataki mataki suke to sa'an nan in ya zan al'amarin nashi ya bunƙasa wajen ɓatar da mutane da cutar da mutane sai a kira shi ifrit kangararre kenan shi Allah ya ce qala ifritun min aljinn a kisa annabi Sulaiman ko annabi Suleiman ya ce waye zai je kamun wannan gado da wannan tsuntsu ya zo ba da labari wani ya ce kafin a tashi zaman fada ma'ana daga safiya zuwa azhar annabi Suleiman ya ga lokaci yayi tsawo sai wani kangararre shine ifritun min aljinn sai ya ce ana atika bihi qabla an yartadda ilayka tarfu kafin ka kitta ido na zo da shi yana rufe baki sai ga gadan ya zo da shi tafiya ce tun daga ƙasar saba har zuwa ƙasar sham kamar ka ce daga maiduguri zuwa legas kafin ya kifta ido ya zo da shi iska ne su za ka ji a cikin kasar muna magana da su sai a ce sai ina babanka sai ce yana indiya ko saudi arabia sai a ce tafi ka zo da shi tafi kira shi yanzu nan sai ga har ya zo da shi iska ne Allah ya hore musu sur'a gaggawa wajen yin amuransu su sa'an nan asnaful jinni yadda aljanu ɗin suka karkasu karkasuwa aljanu annabi ya bada labarin cewa aljanu sun kasu kashi uku hadisi ya zo akan haka ainihin wanda al'imamu tsabarani da hajji bai suka ruwaito ma'ana aljanu sun kasu kashi uku shine akwai kashin da yake su iska ɗin ne Allah ya halice su yawo suke haka kawai ainihin a sama a sararin samaniya akwai kuma kashi na biyu a matsayin macizai da karnuka Allah ya halice su ba sa zama iska ɗin aljani ne amma kare ne aljani ne amma maciji irin waɗannan karnuka daga cikin sukan kasance baƙaƙe irin waɗannan macizai daga cikin sukan kasance da wasu launin launinnuka waɗanda ya ci ainihin suna da cutarwa musamman wanda za a gan shi gajeren maciji gashi nan haka wanda za a ga kamar saru kutu tsaye eh, ba saru kutu ba kububuwa kamar kububuwa annabi ya ba da labarin irin wannan maciji gajere haka da za ka gan shi in ya haɗa ido da mai ciki in tana da ciki sai cikin ya zube shi yasa annabi ya bada umarni a kashe irin shi za a zo za a tattauna wannan matsala insha Allah ta'ala to sa'annan kashi na biyu kenan kashi na uku kuma akwai waɗanda annabi ya bada labarin su kuma suna ainihin rikida su zama iska su tashi sama kuma suna rikida a bayan ƙasa ko su zama ko mutane ko su halittu daban kaji yadda annabi sallallahu alaihi wasallama ya kakkasafta su to sa'annan kuma har wa yau yana daga cikin abu ya dangane da aljanu aljanu suna cin abinci duk al'amuran da ka sani dan adam ya nafa kamar bacci da makamantan wannan kuma mutuwa cewa wai shi ko aljani baya mutu wannan na daga cikin barura qur'an ya tabbata mana da kullu shay'in halikun illa wajha komai zai hallaka Allah kadai ne zai rage to komai yana haddasu kenan aljanu suna mutuwa to ban kaura ne ka ji wai mutum ya hau kujerar malanta ma wai ce wai ya za a ce ya mutu mun fahimta aljanu suna mutuwa sa'an nan kuma ana iya kashe su ko suna a iskar su haka a jikin mutum zaka iya kashe su mun fahimta sa'an nan ko sun rikida suna a macizai ko a wani dabba in Allah dora ka akan su zaka iya kashe su annabi sallallahu alaihi wasallama cikin addu'a shi yana cewa wal jinnu wa insu yamutun aljanu da mutane suna mutuwa to sa'an nan yana daga abu kamar yadda muka faɗi muka ce suna cin abinci ko suna shan abin sha hadisai sun zo akan haka suna aure a tsakaninsu kuma suna haihuwa ina muka fahimci cewa suna haihuwa da Allah madaukakin sarki yace afatattakhizunahu wa dhurriyyatahu awliya yanzu a dauki iblis da shi da zurriyar shi su zama su ne masoyanku to ta yaya zai haihu sai in yana da mata to sannan cikin hadisi kuma annabi yana yin addu'a Allahumma inni a'udhu bika min al-khubuth wal khaba'ith Allah ka tsare ni daga shedanu maza da mata Bukhari da Muslim da Abu Dauda sun ruwaito wannan ashe shedanun aljanu maza da mata ki. jama'a mun fahimci wannan da kyau to sa'an nan har wa yau yana daga cikin abubuwan da aljanu a suka kasance tare da shi shine su suna ganin mu amma mu ba ma ganin su aljanu suna ganin mu Allah madaukakin sarki ya ce innahu yarakum huwa wa qabiluhu min haythu la tarawnahum iblis da shi da kabilar shi aljanu kenan suna iya nuna yadda ku ba kwa iya ganin su ma'ana a yadda suke ganin mu a surar mu ta dan adam to mu ba za mu iya ganin su a cikin wannan surar ba a surar su ta aljanu to amma in ya rikide ya zama maciji ko ya zama mutum ko ya zama wani abu zaka iya ganin shi ba mamaki yanzu dama da hagu da kai ko ko ko bayan ka ko gaban ka aljani ne gashi nan baka san shi bane ba mamaki mun fahimta ku ba da daɗewa ba mun ritsa wani aljani cikin jikin wata yarinya yar karama muna hira da shi yaya aka yi kashi gefe yana bayani yana bayani sai ce ai ma ai ni ma ɗalibinka ne ina zuwa makarantarka <laughs> hunalika taraju alhadi to yaya aka yi sai ce ai kullum asabar da lahadi da ake karatu ina nan hagu da kai a karkashi a kasan mimbar gefe haka yaya aka yi ce likita yake zama mutum a zauna a darasi ya ce ran nan an tashi za a karɓi kuɗin makaranta bai da kuɗi sai ya likita ya ɓace shi kenan ya tashi sai tafiya shi sai ana bin ka bashi kenan sai dariya a inda ake karatu ma yace bi yana zuwa sai na ce kana zuwa eh duk wannan cikin mu'ujiza ce ta alkur'ani. dama Allah ya ce sanurihim ayatina fil afaqi wa fi anfusihim hatta tabayyana lahum annahu alhaq Allah ce sai mun bayyana musu ayoyin mu a sararin duniyan nan haka kuma a su kansu har sai sun tabbatar da cewa Qur'ani gaskiya ne jama'a mun fahimci wannan da kyau ko to game da ainihin magana da aljanu kuwa wannan magana da aljani ana yi ta ɗayan hanyoyi kamar haka ko dai aljani yana jikin mara lafiya a yi magana da shi wannan tabbataccen abu ne annabi sallallahu alaihi wasallama yana yi a cikin hadisi da abu dauda da sauran malamai suka ruwaito annabi yakan ce ukhruj fita ma'ana magana ce yake dawa da aljani aljanin kuma yana ji za mu zo za a tattauna wannan matsala insha Allah ta'ala a gobe mun zo darasi sa'an nan ko kuma ya zama aljanin nan ya rikide ya zama mutum za ka iya magana da shi haka